Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sana wannan shirin na mai albarka daga tashar Mahdi Tech. Ina kuwa barka da wannan wata Allah ya karbi ba dumu. yau zan yi magana ne akan wani platform wani Ponzi scheme uh, website da ya fito wanda na ga mutane da dama suna yi. So mu akwai da yaushe duk lokacin da muka ga abin da za a cutar da al'umma a yanar gizo to muna sanar da su daidai da irin ilimin da muka sani a kai kowa ya san menene Ponzi scheme an yi a garin nan da yawa ba adadi kullum kuma kullum aka zo da shi sai an cuci mutane so mutanen nan suna amfani da talaucin da yake cikin mutanen mu sai su kawo musu abin da idan ka gani zaka yi tunanin idan kai wannan abin talaucin da yake gurin ka zai goge so shi mutumin da yake cikin damuwa bai da kuɗi ko da yaushe mafita yake nema ah, su har ga Allah mutanen mu suna yi ne don su samu mafita amma me ba su san menene illolin wannan abun ba a yanzu wannan website din da aka kawo wani ponzi scheme da ake yi shine akwai wani hfarms.pro sunan website din kenan shi kawai wannan da suka sun yi salo daban-daban a baya da suka damfari mutane wannan salon kuma sai suka fito da mutane kan cewa kayan gona za ka siya idan ka siyi kayan gona kullum za a dinga baka riba akan kayan da ka siya wannan din hfarms.pro din shine sunan website din amma akwai series series ne na abubuwan da suke siyarwa akwai H series akwai F series akwai L series ne to amma mafi karanci abin da ake saka musu dubu tara da ɗari takwas kullum sai suke za su dinga baka naira ɗari biyar da wani abu to shi mutum sai ya lissafa to kaga a wata ai zan samu kuɗi kaza ya ma wuce abin da na saka so wannan ponzi scheme site ne kamar yadda kuke gani wannan shine H farms ah, da pro din ah, zaka ga suna sai da kayan gona kamar wanda na gani ah, series na farko zaka ga suna sai da irin abin da danganci kwakwan manja irin to ƴaƴan da ake amfani da su wajen eh, irin fitar da mai palm oil ake cewa ko to irin wannan sai ya zama na kan cewa suna amfani da hanyoyin da mutanen mutum da mutanen su suke yin noma sai mutum ya tunani ai ya siyi kayan noma ne a yanar gizo kullum za a dinga bashi riba akan kayan da ya siya kuma za a dinga sayarwa kullum to amma mai wani abu da za ka yi tunani shine ko kasuwar zahiri yau fa idan aka ce ta kasa kaya ba wai kullum kake samun riba ba to amma su platform din nan idan suka tashi zuwa da mutanen mu zai ce wasu kullum za a samu kuɗi kullum in ka siyi kaya kullum za a baka kuɗi yanzu kamar minimum deposit da mutum zai a H farm da pro din nan shine dubu tara da ɗari takwas kullum za a dinga baka dubu biyar da wani abu haka sorry naira ɗari biyar da wani abu to mutane sai su ɗauka kawai ai tunda wannan abu ne da danganci internet eh dole akwai possibility za a samu kuɗi kuma babu wani abu da ya nuna kan cewa ƙarya ne a inda mutane za su dinga tunani to wannan H farm da pro din nan platform ne na ponzi scheme ku share da mutane su sani wasu ba su sani ba suke shiga wani zaka tarar ma bai taba yi ba wannan shine karansa na farko amma ya shiga ne saboda rashin sani da kuma bai da ilimin abin da yake faruwa so ina sanar da ku kan cewa ku samu ku sanar da mutane wannan bidiyon ku share ku gaya mutane wannan H-Farms Pro din damfara ake yi ba wai abu bane na gaskiya da gaskiya ku gaya mutane damfarar mutane suke yi ba wai platform bane ba wai guri bane na kasuwanci suna amfani da talaucin da yake cikin mu ne su zo mai su fito muku da platform kuma ko kayi wannan platform din an gama mutanen mu sai ka rasa wani irin tunani ne da su yau idan aka kawo platform an cuce mu miliyoyin kuɗi to gobe idan a bayan an cuce mu idan aka ƙara kawo wani sai ka ga mutanen mu sun ƙara shiga to ni ban san meye matsalar mutane ba to shawara guda ɗaya da zan ba ku masu shiga irin ponzi scheme platforms din nan abu ɗaya da za ku dinga yi shine idan ka tashi zaka shiga Ponzi scheme platform ba wai ina bada shawara bane a shiga dan ni bana yi kuma bana bada shawara kan cewa a shiga amma me ga mutanen da suka yadda da su suna so su dinga riskin kuɗin su to abin da ake yi shine duk platform din da ka ji an ce maka ya wuce sati uku to kar ka shige shi amma idan aka ce maka yau aka kawo platform to idan kai akwai yiwuwar zaka samu kuɗi amma idan yayi idan yayi sati uku ko wata ɗaya kana cikin kana na za a gudu da kuɗinka amma ba wai ina gaya muku bane ku yi ba saboda me na san akwai mutanen da su sun yarda da kan cewa za a gudun amma suke yi to shi ponzi scheme mutane da dama ba su san menene illolin sa ba na farko zai dinka mayar da kai baya kuma kullum idan kana yin ponzi scheme idan yau ka samu riba kokari kake ka mayar da kuɗin yanda zaka ƙara samun riba sama da haka kamar yanda na faɗa kan cewa hfarms.pro ah, din nan ah, minimum abin da ake sa musu shine dubu tara da ɗari biyar ne ko da ɗari takwas za su dinga baka naira ɗari biyar da wani abu haka so shi mutum idan misali yana samun ɗari biyar sai ya ce bari ya ninka kuɗin bayan fa ya samu riba sai ya ce bari ya ninka saboda haka ɗan adam yake ko da yaushe yana son ya ga irin yana yana samun abu sama da abin da yake samu muna da buri a rabu to platforms ba abubuwa ne abubuwa bane na masu kyau wannan hfarms da pro din naga manyan mutane da dama suna yin sa da Allah ku sanar da mutane wannan damfara ce kuma za a gudu da kuɗin mutane shine gaskiya idan ka ji wannan bidiyon na idan baka sani ba kai kokari ka cire kuɗin ka ka daina kar ka ƙara sa musu wani kuɗi zo duk dai ka saka kuɗi da farko to amma me ka dakata wajen saka kuɗi kai kokari kuɗaɗen ka su dawo wajen sa kayan ka ƙara mai da kuɗi wannan shi yake nuna kan cewa kana komawa sai ka kuma sun gudu kaga kai bi babu to ina sanar da ku ku yi min sharing bidiyon nan duk mutanen da suke yin platform h hfarms.pro ah, din nan ku sanar da su kan cewa hfarms.pro damfara ne damfara ne ponzi scheme ne ina fatan kun ji na abin da na sanar da ku wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko zuwa wannan tashar tawa ina roƙo alfarma da ka danna mun subscribe idan a YouTube ne idan a Facebook ne kuma kai following dina idan zaka dinka samun sababbin shirye-shirye na idan kuna yin following din mu kuna yin subscribing wannan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shirye nagode nagode